This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya, sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya da biyar talatin a matsakaicin zango. masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyyar dukkan zango FM za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da safiyar talata 19 ga watan Janairu shekara ta 2016. Sahabu Imam Ali ne daga nan gundumar Columbia birnin Washington DC tare da Grace Alheri abdul da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga kanun labarai. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta ce yunkurin da Amurka ke yi na kakaba mata waɗansu sabbin takunkumi kan ayyukan makamai linzami bai dace ba. wani kazaman fari da ɗumamar yanayi mai haddasa zafin ƙarƙashin teku a yankin pacific yana barazana ga samun wadataccen abinci a afirka ta kudu kana jami'an diplomasiya a majalisar ɗinkin duniya sun ce ya yiwu a ɗage tattaunawar da ake shirin yi sabili da ana jiran manyan ƙasashe masu ikon faɗa su ji aji su tsaye da shawara kan ƙungiyoyin hamayya da ya kamata a gayyata to a gaishe ki a yau za mu fara ba yaranmu da suke makarantun firamare abinci kyauta ana ciyar da ɗalibai mu ba a bamu albashi ba a matsayinmu na malamai mu muna ganin abin gwamnati akwai matsala gwamna nasiru yan rufai na jihar kaduna a bikin kaddama da shirin bada abinci kamar yadda kuka ji sai kuma wani malami a jihar da kukan rashin albashi yan bindiga sun kai hare-hare a jihar borno da kuma wata jiha a kasar kamaru aliyu mustapha sokoto na tafi da shirin tsaka mai wuya ga labaran duniya Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta ce yunkurin da Amurka ke yi na kakaba mata waɗansu sababbin takunkumi kan ayyukan makamai masu linzami bai dace ba. Kakakin ma'aikatar Hossein Jaber Alsari ya ce Iran za ta mai da martani ta wajen bunƙasa ayyukan makamai masu linzamin da take yi da 'yancin yi da kuma ƙara ƙarfin ayyukanta na tsaro. amurka da waɗansu ƙasashen yammaci sun kushe wa iran sabili da gwajin makami mai linzami da ta yi bara har sau biyu da suka ce ya saba wa dokar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya zartas iran ta kare gwajin da ta yi da cewa ya shafi harkokin tsaron cikin gida amurka ta ɗauki sababbin matakai akan waɗansu 'yan ƙasar iran biyar ranar lahadi da kuma waɗansu kamfanoni da ke da alaƙa da makamai masu linzami da aka haramta. shugaba barack obama ya ce gwamnatinsa za ta sa ido sosai domin ganin an aiwatar da takunkumin kan ayyukan makamai masu linzamin da iran ke yi wakilin jaridar washington post jason razian ya ce an kulle shi a wani wurin da baya samun hulɗa da mutanen tsawon kwanaki 49 a cikin watanni 18 da yake a wani gidan yarin ƙasar iran Rezerian yana ɗaya daga cikin Amurkawa hudu da aka yi musayar fursunoni da Iran wadda ya zo a daidai lokacin da ake aiwatar da yarjejeniyar nukiliyar da ƙasar ta kulla da Amurka da wasu giggan ƙasashen duniya. ya gana ido da ido da manyan editocin jaridar washington post a wani asibitin ƙasar jamus inda yake murmurewa daga akubar da aka gana masa kafin ya dawo nan amurka ya ce ina son jama'a su sani cewa ina cikin ƙoshin lafiya na sani mutane suna so su ji daga gare ni amma yana son ɗauki lokaci in yi nazari a kai an kama riziyar ne a shekara ta 2014 bisa zargin leƙen asiri zargin da jaridar washington post da kuma gwamnatin obama suka ce ba shi da tushe an yanke masa hukuncin ɗaurin da ba a bayyana ba an zaman shari'ar da aka yi cikin sirri da ba a ba shi damar kare kansa yadda ya kamata ba Rezerian ya ce yana hannun dogarawan juyin juya hali galibin lokacin an kulle shi a wani ƙaramin ɗakin da ba katifa kuma zagayawa a cikin harabar gidan yari ne kadai motsa jiki da yake samu an kwantar da shi ne a asibiti sau uku sabili da mummunan ciwon ido da kuma kafarsa a halin da ake ciki kuma mayakan wato mayakin ruwan amurka amir hakmati ya gana karan farko da iyalansa tun da aka sako shi daga iran sarkin sadan majalisa daniel keldi ya ziyarce shi a asibitin jamus an kama hakmati ba amurke dan asalin kasar iran ne a shekara ta 2011 bisa zargin leƙen asiri lokacin da ya ziyarci kakasa an ɗaure sa'id abedini wani fasto ba amurke a shekara ta 2012 bisa zargin cewa yana yada addinin krista an kuma saki norotola kasmati rutsari da ba bayyana dalilan zuwan sa iran ba ranar asabar har wa yau an saki masu tevitik wanda aka tsare watan jiya bisa zargin da ba a bayyana ba a wata yarjejeniya ta daban. A maimakon amurka hudun da aka saki, shugaban Amurka ya yafe wa Iraniya bakwai da ko dai ake tuhuma ko kuma aka samu da laifin keta takunkumin cinikayya da aka sa wa Iran. Laifukan da ake tuhumar su da aikatawa sun hada da safarar na'urorin da ke aiki da wuta na soji zuwa Iran da kuma yin kutsen na'urar kwamfuta. Shugaba Obama ya kuma amince ya sallami tuhume-tuhume da ake yi wa Iraniyawa goma sha hudu da ba su zauna a Amurka. Babu ko guda ɗaya daga cikinsu da ke hannun Amurka. Jami'an gwamnati kuma sun ce yunkurin neman a ta su zuwa Amurka ba zai nasara ba. Iran ta kuma amince ta yi ƙoƙarin tabbatar da makoma Robert Levinson tsohon jami'in leƙen asirin amurka nan wanda ya ɓace a iran a shekara ta 2007 lokacin da yake aiki da ya shafi cibiyar leƙen asiri amurka ta ce ba ta da tabbacin ko yana da rai ko babu to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na amurka a nan washington dc wani kazamin fari da ɗumamar yanayi ya haddasa a zafin wato na zafin teku a yankin pacific yana barazana ga samun wadataccen abinci a afirka ta kudu matattarun ruwan ƙasar sun fara bushewa yayin da ajiyar masara da aka fi ba da ƙarfi a kai da ake da ita za ta ƙare a cikin watanni hudu ministan ayyukan noma na afirka ta kudu sanzeni zokona ya ce lamarin ya yi muni ainihin ana kuma buƙatar shigo da masara cikin gaggawa By the end of May, we may be short of white and yellow maize. We'll have to make sure that that Ya ce mai yiwuwa ne mu fuskanci karancin masara a ƙarshen watan Mayu. Tilas ne mu tabbatar da cewa a lokacin mun samu isassun masara a ajiye. Ƙwararru sun yi gargaɗi cewa ana buƙatar sama da dala miliyan dubu ɗari domin kaucewa jefa mutane da kuma dabbobi cikin matsananciyar yunwa. jiya litinin shirin samar da abinci na duniya ya yi kiyasin cewa mutane miliyan goma sha hudu suke fuskantar yunwa a afirka ta kudu yayin da shirye-shiryen da za a gudanar na taimaka al'umma za su fuskanci kalubalar kuɗi ƙasar botswana ta ce tana fuskantar matsanancin karancin abinci mafi tsanani cikin shekaru biyar inda ruwa da kuma abincin da ake da su ke karewa cikin sauri daga karshe jami'an diplomasiya a majalisar ɗinkin duniya sun ce mai yiwuwa ne a ɗage tattaunawa da ake shirin yi mako mai zuwa kan lamarin ƙasar Siriya. Sabili da manyan kasashe masu ikon fada a ji suna kokarin tattaunawa kan kungiyoyin hamayya da ya kamata a gayyata. Ana shirin zaman tattaunawa ne ranar 25 ga watan Janairu a Geneva sai dai har yanzu ba a aika takaddun gayyata ba. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya bayyana jiya Litinin cewa har yanzu ana tunanin gudanar da taron a watan Janairun. labaran duniya ke a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka madalla gwamnatin jihar kaduna za ta kashe sama da naira miliyan dubu kowane wata kan shirin ciyar da ɗaliban a makarantun firamare da ke jihar gwamnan jihar kaduna malam nasir irfa'i wadda ya jagoranci bikin bude shirin jiya litinin ya ce shirin yana daga cikin muhimman shirye-shiryen gwamnatinsa A yau za mu fara ba yaranmu da suke makarantun firamare abinci kyauta. Duk tsare-tsaren gwamnatin APC a wannan jiha babu wanda ya fi wannan mahimmanci a wurinmu. Babu abin da za a yi matalaka da ya fi a ba ɗan shi ilimi ingantacce. Abin da ya sa muke so mu yi wannan tsari shine kowane ɗan jihar Kaduna. Kada su kasa zuwa makaranta don talaucin iyayensu shi yasa wannan rana ke mahimmanciya wannan kuduri da muka sa gaba da wannan tsari da za a fara yau Allah ya sa ya yi nasara wayanda suka yi abincin nan su tabbata yana da daɗi domin da ni da mataimakin gwamna za mu ci abincin nan in babu daɗi za mu zo mu karɓi mu mun gode dakta Shehu Usman Adamu Dan Fulani shine kwamishinan ilimi na jihar Kaduna kuma ya ce shirin ciyar da ɗaliban hanya ce ta samar da kuɗaɗe a hannun matan da za su rinka girkin da ɗaliban za su ci. wayannan mata da aka ba su aikin dafa abincin nan aiki ne da zai taimaka ma tattalin arzikin mata domin za a ba su kuɗi su shiga ƙauyuka su sai abinci su dafa kuma su samu riba saboda haka haka za su samu kuɗin zuba adashi za su samu kuɗin biki za su samu kuɗin suna wannan yana ɗaya daga cikin makasudi ƙara tattalin arziki domin duk sati gwamnati za ta saki kuɗi sama da naira miliyan ɗari uku zuwa hannun mata a karkara. To ko me ɗaliban da ke makarantun firamaren za su ce game da wannan shiri? sunana usain adam gaskiya ina gode ma yan rufai sosai su la kara ba shi karfin rike kaduna sunana aisha bello kin karba abincin ki gashi har na ga kin fara loma me zaki ce zan ce na gula da shi albarka sai dai fa wasu daga cikin malaman makarantun firamaren sun ce duk da ke cewan na da muhimmanci amma akwai wasu matsaloli da ya kamata a ce gwamnatin jihar kaduna ta magance kafin fara wannan shiri ciyar da ɗalibai alhamdulillahi ah, mun ga ana ciyar da ɗalibai kwarai da gaske to amma matsalan shine gwamnati bata duba mu ba ana ciyar da ɗalibai mu ba a bamu albashi ba a matsayin mu na malamai mu muna ganin abin gwamnati akwai matsala saboda haka gwamnati ta binciki local government da su beb domin a biya malamai haƙƙin su bai yiwuwa kana karantar da yaro ya ci ya ƙoshi kai kuma malami baka ci ka ƙoshi ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To gaida Isa Ikara, akalla mutane shida ne yan bindiga suka halaka a ƙarshen mako lokacin da suka afka a ƙauyuka shida karamar hukumar Mafa da ke jihar Borno, lamari da ya janyo kurarar ƙauyawan zuwa birnin Maiduguri. Haruna Dauda biyu na da ci gaban wannan rahoto. an dai kiyasin cewa fiye da mutum shida ne da suka samu shigowa zuwa garin maiduguri mun dai ziyarci mashigar maiduguri ta hanyar tashan muna ta inda waɗannan mutane ke shigowa inda muka da mata da maza da ƙananan yara tare da dabbobin su haɗa da shanu da tumakai da kuma jakuna suna ta kurarowa zuwa cikin birnin maiduguri wanda gwamnan jihar borno honorable kashi tima. ya aike wani tawaga don turo waɗannan mutane ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar wato injiniya ahmed satomi wayannan yan gudun hijiran ainihin su makiyaya ne wanda ainihin settlement dinsu suna jeji da shike yanzu to gari shida ne a yau ajiya suka samu a cikin biyar sun fita wanda har yaran muna da labarin sun kashe wajen mutum shida. Honorable Shatima Lawan mai dai shine shugaban karamar hukumar Mafan. Cikin Mafa dai muna nan zamne lafiya sojoji suna cikin garin suna zamne sun rige Mafa local government quarters din amma dajin akwai Boko Haram daya biyu wanda sukan yawo da mashin da keke suna yawo amma ba wai karfi ga baki daya gare su ba. Honorable Baba Alimudu dai shine dan majalisa mai wakiltar mazabar mafa wanda kuma ma tambayin shi game da makomar waɗannan mutane eh to yanzu dai gashi muna tare a nan kuna gani wayannan mutanen ba su kadai bane suna tare da dabbobin su ba yanda za a je a kai su ko kamfu inda muke nan yana nan kaman daji ne kaman mashigan gari to a yanda dai muke yanzu muke magana da su za mu samo musu ko tent tent nan wanda za su samu su zauna nan daji daji din to koya waɗannan mutane suka samu kansu lokacin da waɗannan mahara suka kai masu hari suna na malam sale to eh, tun yaushe kuka zo a ah, yau kwana biyu sun ɗauki shanun mu an kashe mutane mu yanzu ah, sun fita a boko haram shanun namu garke guda uku eh mm. akuya ma ah, garke ko shida ko ko biyar haka me sunan ƙauyen naku sunan ƙauyen namu a ƙasar mafa kullum suna zuwa dole abinda baka so za su zo za a kanka wasu daga cikin mutanen da suka baro wasu ƙauyuka na ƙaramar hukumar mafa a jihar Borno kenan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya juna Allah ke magani daga kamaru mun samu rahoton wani dan kunar bakin wake da ake ji dan kungiyar boko haram ne ya kai hari cikin wani masallaci da asbahin jiya ya halaka mutum biyar ciki har da maharin kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da mamadu danda ya aiko mana a yayin da musulman garin gecewe cikin karamar hukumar mayo moscota yankin ga kin jiyar Arewa mai nisa suke kokarin yin sallan asubahin na ranar Litinin nan ne wanda kona bakin wake ya ta da bam ɗinsa inda ya auka da mutane hudu lahira na biyar su shine dan kunan bakin waken har ya zuwa yanzu dai yan boko haram sun haddasa mutuwan mutum yan kamaru farar hula daidai har dubu da dari sojoji sun da bakwai da yan sanda uku shi dan kunan bakin wake da ya yi barna a ranar litinin nan yan banga sun yi masa tsinke har suna cikin bin shi da kokarin kama shi ne ya tada bom ɗinsa da yake dauke da shi gwamnan jihar arewa mai nisa mijiyawa bakari ya ce waɗanda suka ji rauni suna samun kula a asibiti sai dai ya kara da cewa sai a faɗaɗa sabon matakin da aka ɗauka don kare al'umma wuraren addinansu misali a birnin marwa tuni an fara a yayin da ake sallah a masallatai 'yan sa kai kiristoti suna sintiri haka idan su ma suna cikin cocinansu 'yan banga musulmai ne ke jiransu ta hanyar kula da duk wanda ya zo shiga coci ko masallaci mamar danda sashen hausa na murya amurka a jamhuriyar kamaru zama lafiya Kuna tsaron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe goma sha biyu na dare da minti goma sha biyar agogonmu a nan gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Mu iya wanda kuka cire mun nan mu uku a Fortiskun mu uku ne kawai muka kada APC a yau a nan to dai abin da nake ga ba zai yi ah, kana shugaban kana sakatare na ni na maka amma sai ka sa ka sa kambas ka sa siliba ba za ta yadda da irin wannan ka'idodin da aka baka amana ta na masu mulkin mulukiya ba ba za mu yadda da wannan ba amana da aka baka kaci kuma koren da kuka ce kun yi mana ba ku bi doka ba ba mu koru ba da mu ba mu dakatu ba jama'a barkanku da wannan lokaci da sadoma da kowa a sabon shiri na tsaka wuya To yau za mu shiga jihar Yobe inda ɗimbin rigingimu suka dabaibaye jam'iyyar APC bayan da ta ce ta kori manyan kusoshinta guda goma sha ɗaya da suka haɗa da Muhammadu Guza wazirin Fortiskun kuma wanda yake shi ne shugaban mayanki yanki na jam'iyya da shugabar mata Hajiya Ladi Jibrin da tsohon shugaban jam'iyyar na yankin Fortiskun Audu husaini da sakatarensa Adamu Yaro da tsohon ɗan majalisar wakilan tarayya Hassan Jonga da tsohon shugaban jam'iyyar na yankin dazigau wato hassan yawale da sule garin buzu tsohon shugaban fakarau wato unguwar fakarau kenan ko kuma mazaɓar fakarau a yankin karamar hukumar mulki na nangire da shugaban jam'iyyar na yankin karamar hukumar mulki na fune haruna mai kanti da sakataren jam'iyyar fune din wato malam yayi da shugaban jam'iyyar na yankin karamar hukumar mulki ta fika madu ko jambal da kuma mashawarci na shari'a na jam'iyya din Hamza Jakusku. To kafin mu fara jin muhawara din bari mu ji abin da su kansu mutane webe suke faɗa game da wannan matakin da jam'iyyar APC ta ɗauka. kuma Umar Rabu aliya kuru mai nasara tsohon ɗan majalisa wakilai na tarayya duk ta na kwarai mata a ce yayin jam'iyya ta waye ba. Shi jam'iyya ra'ayi ne kuma kowa shiga cikin jam'iyya ya yarda da akidun jam'iyya da muradun jam'iyya yake shiga ciki kuma ba a rike kowa dole dole in ka ga wayannan akidu da muradu ba su gamshe ka ba ko ba buɗe kake ka fita to amma babban illa ne ka ɗan siyasa kana ciki ka yaƙi jam'iyyar ka wannan gaskiya ba karamin kuskure ba ne. sunana alhaji mutare da yarima sarkin babura fata akwai kabilu da muke da su sai aka wayi gari ibrahim gaidan kabilar da ta bai da shi mutum ya zauna akan kujera ya zama na cewar ya ibi kuɗi da yake bukata ya yi duk abubuwan da yake so wai shi ne yake mata zagon kasa yake so ya ci mutuncin wannan kabila shi mai girma gaban kasa ya ja hankalin shi wannan gwamnan domin gwamna ne na kaddara. To domin yin muhara kan wannan al'amarin muna tare da ɗaya daga cikin mutanen da aka ce an kora ɗin Adamu Yaro Potoskum wanda ko bayan zamansa sakataren jam'iyyar na yankin Potoskum ɗin har wa yau shine tsohon shugaban matasa na jihar baki ɗaya na ita jam'iyya ɗin. muka haɗa shi da sakataren jam'iyyar na yanzu abokan salihu bakabe wanda zai share mana fage da yi mana gyara da kuma bambantawa tsakanin kora da dakatarwa to a'udhu billahi wani shaitanir rajim a kafin ci gaba ina so maka gyara to dakatarwa muka yi ba kora ba to to me yasa kuka dakatar da su dalili shi ne akan zaben 2015 a nan zombi wato yobe mazaɓar sanata yobe ta yamma kenan wanda ya kunshi lokal gamman guda hudu akwai nangere akwai patiskum akwai pika akwai fune lokal gamman a nan ne mutane aka yi wa fati zagon kasa kuma su 'yan jam'iyyar ne suka yi mata zagon kasa din su lokacin 'yan jam'iyyar ne suka yi zagon kasa ne ya sa muka wani irin zagon ƙasa suka yi musu lokacin da aka je zaɓe saboda wani saboda ɗan takara ya fito mai yiwuwa kuma duk yawanci wanda aka kula ɗin suna da mukami na siyasa hmm. to ya dan takarar ya fito ba daga yaren su ba dan takarar mai dan takarar gwamna ko ne mai dan takarar sanata to da na eh, majalisar tarayya to wanda ku ba kwa goyon bayan wannan dan takarar ne ba wai goyon baya ba ne ba ma yi magana zaɓe aka yi aka samu na na share fage aka tsayar to mu kuma a jam'iyyance duk wanda jam'iyya ta tsayar ko ka zaɓe shi ko baka zaɓe shi ba a share fage ko kana son sa ko baka son sa dole ka zaɓi jam'iyya to to sai ba su yi haka ba su kuma suna rike suna rike da mukamin mu suka je suka yi mana zagon ƙasa har aka samu muka rasa wannan kujeru wanda daman namu ne kujeru. To bari Alhaji Abubakar bari wannan ya zama mana shimfiɗa muna da isasshen lokaci duk zamu taɓa abubuwan nan amma Alhaji Adamu na ji daɗi da kai shuru ka saurari abin da Alhaji Abubakar yake faɗa yanzu kai zan baka dama ka share mana fage da martaninka na farko ga abin da ka ji yana faɗa din. Hmm, a'udhu billahi min الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim. da farko na yi mamaki kuma na ji takaicin maganan da sakataren fati na jiha ya faɗa a matsayin shi na sakataren jiha ya ce an kori wa'annan mutanen saboda ya ce an dakatar ne bai ce mm. an kora bai ce an dakatar kora ne don jaridan da aka an ce excel ya je nemi ma'anan excel ta turanci kora ne abin takaici da ya ce wai don bai fita daga yarensu ba kuma muna rike da mukamin fati mun yi zagon ƙasa. To, tambayan da nake so in yi mar, alif dubu biyu da sha ɗaya an zaɓi sanata da ya fito daga mazaɓar gaba ɗaya kuma ba yaran shi kaɗai ba ne suka zaɓe shi. An zo 2015 zaɓe shi da yake cewa wadda bai fito daga yarensa ba. Shi sanatan da ya fito ya yi zaɓe a garinsu inda aka zaɓe shi a constituency shi. ya ci zaɓe a constituency shi ya ci local government ɗinsa da yake eh, alhaji eh, adamu da yake ba kowa ya san wannan sanatan da muke magana ba ku mutane ba ko kuka san shi ko faɗa mana sunan shi wani sanata ne muke magana a kansa sanata alkali jajere yawa to mu je ci gaba an yi zaɓe alif dubu biyu da sha biyar a matsayina na musulmi ina gaya ma tsakani da Allah sakatare ya bani mamaki a matsayina na sakatare na local government na fatiskun local government ka tambaye shi a jam'iyyance daga ran da aka fara kamfen har aka gama kamfen rana ɗaya akwai ranar da jam'iyya ta kira wani shugabanni na local government ko kuma na waro su yi musu bayani amma matsayin mu na shugabanni mun tsaya mun yi aiki tsakani da Allah abin da ya kamata an yi zaɓe. To, to tsaya ina zuwa alaji, ina zuwa alaji Adamu, so nake eh, in mun ɗauki magana mu gama da ita kafin mu ci gaba. Alhaji Abubakar me ba daidai ba cikin abin da Adamu yake faɗa ne? Yawwa, abin da ba daidai ba shi ne, shi zagon ƙasar da muke faɗa ba zaben sanata ba ne kawai har zaben gwamna. Banda shugaban ƙasa ba wanda muka ci musamman a wannan fatiskun local government. wanda da kuma mu muke ci amma eh, amma alhaji abubakar wace shaida kuke da ita na cewa su yi muku wannan zagon kasa din kun kama su suna meye ne ai ba fati ba ce fati rubuto mata aka yi daga local government din su kowanne duka local government din guda hudu duka local government din guda hudu ga wane da wane da wane suna rike da mukamin jam'iyya ga abin da suka ga zagon kasa da suka yi mana Eh, da kai magana yare ina son in kara fahimta kana nufin yare na magana ko kabilanci ko menene me kake nufi da yare mu a apc idan kana apc babu bambancin kabila babu bambancin addini babu bambancin duk wani bambance-bambance fati muke bi to wannan zaɓe na share fage sai wayan suka ɗauke shi akan kabila-kabila lokacin da aka zo aka ce wayansu daga cikin a su shugabannin fati na lokal government lokacin da aka zo aka ce za a share za a yi zaɓe da aka tsatsayar su ba su ji daɗin wanda aka tsayar ba saboda haka a wajen zaɓe hatta kai an ajin ɗinmu da za a ajiye a wajen zaɓe ana cancanja su aka ba pdp ta ci so kana nufin sun fi wa pdp aiki fiye da ku eh, suka yi wa pdp aiki shine sanatan su na pdp ya ci wanda yake dan kabilar yalansa ne shi ma da yake magana to eh, alhaji adamu haka ne to tambayan da nake son yi wa sakatare yana maganan yaren zombi ne gaba daya ko ni da nake magana yare na ni bayan wannan maganan da yake yana cewa an yi zaben share fage da waɗansu kabilu da basu a ina aka yi zaben share fage a yobe a zombi ba yi zabe ba ba a yi zaɓen share kwage ba babu zaɓe na sanata ba wanda duk wanda ma ya taso ma a sanata wanda yake kai kawai aka sayarwa fom bai yi takara da kowa ba a yobe south zombi ba yi primary election ba shi kadai sanata ya aka ba shi tikir ba ba da dama kowa ya yanka ba na ɗaya kenan na biyu da yake magana cewa potiskun an yi zagon ƙasa gaba ɗaya apc ta ci zaɓe ba abinda nake so in tambaye shi yan apc fatuskun gaba ɗaya da suka yi zagon ƙasa ko mu ko kuma wanda suke rike da mukami. to bari ya baka ansa bari ya baka bari ya baka wannan ansa tukuna da zabe na sanata eh akwai matar mai girma gwamna potuskun yan potuskun ne ta yi zabe ba ta cirin fanta ba akwai matar matar gwamnan ina zuwa matar kowa cin riban siyasan yobe yana da mukami shi yake ɗaukan kwangila da ya fi kowane kwangila ɗauka bai ci rumfansa ba akwai wan matar gwamna yana da mukami babban ɗan kwangila ne shi yake cin gajiya bai ci rumfansa ba esco na state gaba ɗaya na portisco local government ba wanda ya ci state ba wanda ya ci rumfan mm-hmm. duk mutanen da suke yawai da gwamna iya mutanensa da suke portisco shi sakatare gaya mu ina mutum ɗaya da ya ci rumfansa to ba shi lokaci alhaji adamu eh, ina zuwa alhaji adamu eh, mu dinga in an yi tambaya ka yi tambaya ka yi musu tambayoyi eh, alhaji abubakar ka ji tambayoyinsa yawwa na ji tambayoyinsa amma wato ne mamakin magana da alhaji adamu yake faɗa ai duk wanda yake wajen yake yake faɗa ko yana kusa da gwamna ko wannan bai kaman esco member na jam'iyya ba esco memba na jam'iyya ya je wa jam'iyya zaman kasa bayan mun bashi almana ai gaba ɗaya esco members din muka rushe wanda kuka rusa dana alhaji abubakar na gaba ba kananan mutane bane akwai ciyamomi akwai hadda shugabar mata akwai shugabannin yankunan kananan hukumomi ga sunan Brigitte. a shi wannan ba asara ba ce a wurin jam'iyya idan ta rasa irin wannan manyan 'yan siyasa kuwa To a gaishe ku. To wannan so taɓi ne a wannan muhara kan wannan al'amari na jam'iyyar APC jihar Yobe. Idan Allah ya kai mu shiri na gaba a makon gobe za mu taɓa maganar rawar da matar gwamna ɗin da yayyunta su Ali Arab da Tasi'u Gambo suke taka a harkokin mulkin wannan jiha ɗin. za mu ji wai mai ma tsakanin shi gwamna gidan da 'yan zombi ne ko me yasa yankin Potoskum baya ma da kwamishina a wannan gwamnatin ta yanzu. muna godiya ga su bakin namu abubakar salihu bakabe da kuma adamu yaro potuskun sannan musamman da wakilin mu hassan maina kaina da ya taimaka ainihin wajen haɗa shirin nan a madadin su huruka aliyu mustapha sakwata ne a washington to madalla yanzu kuma ga shirinmu na karshe kafin mu yi sallama da ku baki ɗaya. ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ce yunkurin da amurka ke yi na kakaba mata waɗansu sababbin takunkumi kan ayyukan makamai masu linzami bai dace ba kakakin ma'aikatar hussein jabar ansari ya ce iran za ta mai da martani ta wajen bunƙasa ayyukan makamai masu linzama da take yi wanda ta ce tana da 'yancin yi da kuma ƙara ƙarfin ayyukanta na tsaro wakilin jaridar washington post jason razin ya ce an kulle shi a wani wurin da baya samun hulɗa da jama'a na tsawon watanni wato kwanaki 49 a cikin watanni 18 da yake a wajen wani gidan yari razin yana ɗaya daga cikin amurka hudu da aka yi musaya da iran To madalla a gaishe ki da kuma haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da fashin baki kan zargin satar sama da naira zambar wato tiriliyan ɗaya cikin shekaru takwas a Najeriya. kawun musallama muna miƙa ta'aziyya ga iyalan alhaji muhammadu gaji wadda aka fi sani da babba gaji a unguwar wuri dole da ke hong jihar adamawa wadda allah ya warasuwa a daren jiya kuma za a jana'izarsa da misalin karfe tara na safiyar yau allah ya ji kansa da rahama mu kuma kyauta tuna mu karshen yanzu a madadin grace alheri abdu wacce ta taya ne gabatar da shirin da kuma kiba hiro diodone da kula da akin gabatar da shirin shirin namu da ma injiniya da ya riga masa anan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.